a shekara ta 1439 bayan hijira wanda kuma shine daya ga watan shidda na shekara ta 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a yau juma'a kuma tambayoyin da suka taru a karatun makon da ya gabata za mu amsa muna roƙon allah mana muwafaka mu amsa daidai kuma mu yi aiki da daidai wannan mai tambaya wanda shi za mu karanta sa a farko yana tambaya da ya ake shiga sunna yana yawan ji muna magana akan sunna aqidar ahlus sunna wal jama'a to ta ya zai iya shiga sunna ba a shiga dama a ciki kake saboda sunna ta dace da fitra fitra ita ce fitratallahi allati fatara an alaiha ba sai ka yi rajista ko ka zo ka faɗa sunanka kamar da ake musulunta ko sai a ɗauki sunanka a sa yanzu kai ne lamba kaza a cikin ƙungiyar sunna suna ba ta bukatar wannan abin da take bukata ita ce iltizamin zuciyarka sannan kuma sai ka fara aiki da sunna kenan ka zama ahlus sunna jama'a an fahimta mu dinnan dukkan mu mabiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga baka cikin sunna dama kai ka fita saboda haka duk wanda aka haife shi a musulunci al'asulu أنه يبقى على الفطرة والفطرة لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها إلا إذا كانت موافقة للسنة النبوية أصل الفطرة إتتي تداشي دكوير ومن زن الله صلى الله عليه وسلم don haka mutum yana iya zama ahlu suna ko da bai zama dan kowace kungiya ba an fahimta sai dai ba laifi ba ne kuma a cikin sunna mutane su kafa kungiya saboda wani aiki na alkhairi kungiya kowace iri ce inda za ta yi aiki zuwa ga wani abu na alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wal takum minkum umma yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf tunda ya ce minkum daga cikin ku ta yi kuna da yawa amma samu wasu kuma su zama umma kaga kamar wata kungiya kenan da za ta yi aikin alkhairi sannan wani da wani da wani su haɗu ko su biyu ko uku ko goma ko ɗari ko dubu ko miliyan su ce sun hadu a wata kungiya ta yin wani abu su taimaki juna wanda ya dace da abin da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa takwa wala ta'awanu ala al wal don haka yin kungiya domin wani aiki na alkhairi a addini ya halatta sai dai duk wanda baya cikin kungiyar inda yana aiki da sunna shi ma ahlus sunna ne ana fahimta da kyau don haka baya zama dole don zaka zama ahlus sunna sai ka je kai rajista ko ka karbi kati kamar katin zabe a sunna ba haka bane baya bukatar wannan amma wanda yake cikin wata kungiya domin aikin alkhairi yana kan daidai wanda shi ma bayi ciki ko baya garin da ake yi shi ma yana nan akan sunnarsa sunna ita ce kai iltizami da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwarsa da sunnarsa da karantarwarsa ya zama akai kake inda ya ce shine cewarka inda ya hana shine hannuwarka ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wannan shine sunna an fahimta Allah ya sa mu dace wannan mai tambaya ta gaba yana tambaya menene hukuncin karatu da alkur'ani lokacin da mutum yake sallar tahajjud kamar yadda aka saba wanda bai haddace qur'ani ba yana iya bude alkur'ani kuma yana karantawa yana limanci wa mutane ko yana yi shi da kansa shine yake tambaya cewa wannan ya halatta wannan ya halatta bisa ga ittifakin malamai idan a sallar nafila ce an fahimta ko in a sallan nafila ce ya halatta da shi ma ya ambaci tahajjud wannan dukan al'a'immatul arba'a musamman kuma masabar malikiya da shafi'iyya da, da, hanabila sun ce ya halatta kamar da ibnu kudama ya faɗa a cikin almuguni ya halatta mutum ya rinka dubawa sannan kuma ya tabbata cewa na aisha an ruwaito daga gare ta tana da wani limamin ta wani bawanta wanda shi yake jan su sallah shi bai da ce qur'ani ba sai yana rike da mushaf yana buɗewa yana karantawa su kuma suna bin sa ka gano da cewa ya halatta kenan to amma malamai sun ce makaruhi ne in asalla farilla ne ba a so ka yi asalla farilla sai in ya zama akwai lalura Me ce ce lalura shine baka iya karanta baka haddace fatiya ba sai zama na dole sai ka duba to wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta sallarsa ta hanyar tasbihi ma kawai bai karanta fatiya ba saboda bai iya ba ballantana wanda zai duba qur'ani in zai iya to haka shi ake so amma a wasu masabobin kamar shafi'iyya su suna gani babu laifi ko da ma sallar farilla ce kuma ba makaruhi bane amma dai abin da yafi shine cewa makaruhi ne musamman ko ma in mutum zai iya kan kamar fatiha ai zaka iya da ka su qul wallahu ahad da sauransu amma in mutum ya zama bai iya ba kwata-kwata yanzu ya musulunta sai ya bude qur'ani ya karanta ko da transliteration ne ya samu dai ya samu fatihar daga baya in ya haddace kuma sai ya daina kallon sai ya daina kallo an fahimta amma ka je kasashe waɗanda su suke shafi iya tsantsa kamar da nake ga muku a malaysia duk wanda ya zama a can zai gani duk wani masallaci wanda ake sallah irin haka na jam'i to za a kawo katon alkur'ani wanda wani ma girman sa ya kai kusan teburin nan sai a bar shi a buɗe a gaban liman saboda in liman yana so ya karanta surar da bai iya ba sai ya buɗe wannan shafin sai ya ajiye shi a buɗe sai ya ja ku sallah ya wuce yana kallo haka suke al'adar su saboda su a masabar su wannan babu wani abu jama'a a masabar mu ta malikiya a nan wadda kuma gaskiya ta tarajja fi saboda magabata ba a san su a sallar farilla suna buɗe qur'ani su karanta ba to abin da ya yafi shine mutum ya karanta da ka in bai iya ba sai ya karanta surorin da ya iya kuma ya halatta mutum ya yayi fatiya zalla mai ruku'u idan bai iya sura ba in ya kuma sallarsa ta yi jama'a an fahimta Allah ya sa mu dace wanda yana tambaya cewa ya yi sallah ne kuma gari da hadari sai aka hada sallah da ya je wani masallacin sai ya samu su kuma sun fara tarawih zai iya tashi daga nan bayan an hada sallah sai ya je wani masallaci ya tarawih ya halatta kamar yadda wani kuma ya wata tambayar zan hada su duka biyu cewa an yi sallah sai aka hada jam'i a magariba da isha to amma daga baya kuma sai aka sake dawa yin tarawihi ya halatta ya halatta mana waccan da aka yi an yi ja'iz ne wannan kuma za a yi mustahabbi to sai dai abinda da yafi a fiƙihu shine in kun san za ku iya dawa tarawihi to ku fasa hada sallar magariba da ishan ku yi ku sai ku tafi lokacin da kuke so ku dawo tarawihin sai ku dawo sai a yi isha din a tarawihi kuna fahimta ah. wannan shi kuma kun yi abin da ya fi dacewa da sunna kenan Allah madaukin sarki ya ce inna salata kanat ala na kitaban mawquta wace sallah da iya lokacinta to sallar magariba da nata sallar isha'i da nata sai aka samu wani uzurin da yasa an halatta maka kana iya hadawa amma ba an ce mustahabbi ne ka hada ba an ce mustahabbi ne ku dawo ku yi sallar tarawihi amma ba a ce mustahabbi ne ku yi magariba da isha ba an ce da ya halatta da mustahabbi da ya halatta wanne ne a sama mustahabi don aka ya kamata ku yi sallar ku dama an shar'anta muku hada sallah ne saboda kada ku fita ku kasa fitowa sallar jam'i na isha alhali yana da muhimmanci da kuka yi jam'in magariba ku yi isha to a madadin kar ku rasa jam'i sai aka ce kuna iya hadawa kowa in ya tafi ya tafi kenan amma tunda kuna da karfin da za ku dawo don yin mustahabbi to ai ku dawo don yin farilla yafi an gane fikihu amma in aka yi wancan din ma yayi sai dai na ga muku cewa tarkul aula ne wannan yana tambaya cewa in ana alkunutu sai ana addu'a sai aka zaka ce ana ce Allahumma salli ala Muhammad shin zaka ce sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma zaka ce amin wannan wani yayi tambayar na ranar na amsa bari in ƙara bayani sosai ku fahimta na ce duk wanda kai yayi abin da yasa na ce duk wanda kai yayi shine idan mutum yana addu'a kuna amsawa sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wannan me yake yi addu'a yake yi an fahimta to in yana addu'a kuma ya halatta a ce amin dalilin da malamai suka samu suka dogara akan wani yana addu'a wani yana ce amin shi baya amsawa shine addu'ar annabi Musa da annabi Harun lokacin da annabi Musa yake addu'a rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annabi Musa ina addu'a ai shi da annabi Musa suke yin addu'a shi da annabi Haruna suke addu'a an gane ko sai Allah kaga shi ɗaya amma Allah ce wa qala Musa annabi Musa ne yake addu'ar sai Allah ce qala kad ujibat da'watu kuma an karbi addu'ar ku ku biyu kaji suna annabi annabi Haruna a can sai aka ce annabi Musa yad'u annabi Haruna kuma yu'ammin wannan yana ce wannan yana addu'ar wannan kuma yana amin sai malamai suka ce ashe ya halatta wannan yana addu'a wannan yana ce amin to in an yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana roƙa masa albarkar Allah da amincinsa da kuma salatinsa kaga in ka ce amin kai amin ne akan addu'a wannan shine imamun nawawi ya faɗa a cikin almajmu yace li annal musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yad'u wa yajuzu liman da'a ay eh, wa yajuzu liman sami addu'a an yaqula amin don haka ya halatta ka ce amin anan wannan bangaren kenan na biyu kuma ya halatta an ce Allahumma salli ala Muhammad kai kuma kai kuma kamar salati shi kuma me yasa saboda da aka ce Allahumma salli ala an ce Muhammad shi wancan ne ya salatin kai kuma ai baka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce babban marwaci shine wanda za a ambaci sunana kuma bai mun salati ba da kaji Muhammad an ambaci sunansa ko ba ambata ba zaka sai kai ma ka ce sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta don aka sai zama ya halatta duk wanda ka ɗauka yayi. yi Allah ya sa mu dace wanda yana tambaya ya yi tambaya da turanci ne da hausa zan amsa ya ce wai za ka iya dogara ga Allah a matsayin ka na ɗalibi ba sai ka yi karatu sosai ba kawai sai ka yi ta addu'a a'a ba za ka yaka ba saboda ai ranar da muka yi bayani akan tawakkali mun ce iya kilha wa tawakkal sai ka daure raƙumin kafin ka dogara ga Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita an yakin badar an ji yakin uhud har an masa rauni to ya dogara ga Allah mana tunda yi ta addu'a ya kwana yana yi kawai ya ce ba za a yaki ba a koma tunda na riga na yi addu'a to in annabi sallallahu ya je an gwabza kashi ya da ki kashi kwanji ya da ki kwanji kai kuma ka zauna nan ka ce ba za ka yi TDB ba kuma ka ce za ka ciyar ba sai ka yi karatu kuma sai ka yi addu'a wannan yana tambaya cewa za a iya yin addu'a a jikin abin rubutu domin a ci jarabawa wannan yana haɗawa kan lakadin da muka bayar jiya ne wai sai ka ɗauki alƙalamin sai ka karanta wani abu to me za ka karanta al-gafa ta dace da sunna kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin badar ya dauki kibawun ne ya rika musu addu'a me yayi juya ya kalli alqibla kawai ya rinka addu'a a bar bawun ka ajiye alkalamin na gefe malam shi kai nafila kai addu'a amma kai karatu yafi yawa sama da addu'a sai ka ci jarabawa insha Allah mai tambaya ta gaba yana cewa menene halaccin mutum zai iya rama zai iya rama zagi idan ok ya, ji mun yi bayani cewa an zage ka mutum wai zaka iya ramawa shine ce to ya za ka yi da wannan hadisin da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake nuna cewa kai ma ka zagi wani laifi ne ko da ya zage ka an yasubba abar rajuli fa yasubba abahu wa yasubba ummuhu fa yasubba ummuhu ya za ka da wannan hadisi yana za ka da su mai sauki ne mana in mutum ya zage ka ya halatta karama amma bai kamata karama ba ya halatta karama amma me bai kamata karama ba kullum na ga muku ku rika gano na abin da yasa muka ce ya halatta karama shine hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce almutasabbani ma qala masu zagi guda biyu ɗaya ya zaga ɗaya kuma ya rama matukar sun yi zagin wannan yayi wannan kuma ya rama fa'alal badi minhuma to laifi yana kan wanda ya fara ne malam ya taddal mazlum matukar wanda aka zalunce shi aka fara zagin sa bai wuce gona da iri ba ya zagi ubanka sai ka zagi ubansa sai ka hada da uwarsa to kana da laifi amma ya zagi ubanka kai ma sai ka zagi ubansa to an yi one one in an yi one one kuma ai ba cuci ba jama'a an fahimci wannan don haka wannan malamai suka ce ya halatta wanda ya zage ka karama amma menene ya kamata kuma Allah ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sannan wanda ya zage ka ai zagi zagi ai fuhush ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana fahishan wala mutafahisha don ka abin da ya kamata shine ka hakura karkarama saboda kafin a zage ka an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rama ba ko zagin da Abu Lahab ya masa shi Allah ne ya rama masa shi bai rama ba an fahimta ko wannan hadisin kuma ai yana tabbatar da cewa ma ya halatta karama ne wanda ka kawo din sai ce an ya subba abar rajuli fa ya subba abahu fa dalla al hadithu ala annahu idza sabba abar rajuli fa inna rajula sawfa yasubbu aba ko gane hikimar ba shi wanda ya tambaya ya gane ai wannan bai tambaya ta gaba yana cewa mutum ne ya bi liman sallar wutri shi ko da niyyar shafa'i to idan liman ya sallama ya halatta ya tashi ya kawo raka'a ɗaya sai ya ƙara ya halatta mana ya halatta mana wanda ya samu raka'a ɗaya kuma yana so ya mai da ita tunda nafila ce yana so ya mai da ita a shafa'i ita ce mai raka'a biyu biyu daga baya zai wuturi ya halatta saboda adraka raka'atan falyudif ilaiha ukhra babu laifi wanda yana tambaya cewa mafi yawan sarki da ake da duwatsu da hannun dama ake yin shi to akwai laifi ne a kai ne da kake da hannun dama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin amfani da hannun dama a wajen tsarki kamar hadisin Aisha ta ce kana sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'urihi wa tarajjulihi wa tuhurihi at-tuhur kuma yashmalu al-istinja wal istijmar don haka da hannun hagu ake yi don haka mutum ya daina yin amfani da hannun dama a wajen yin tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana tambaya cewa idan mutum ya yi satar amsa a jarabawa tuba ya rage tsakanin shi da Allah ko ko akwai ishu tsakaninsa da malamin wannan sakon wa Allah ka yi ai ba wa malamin ba don haka sai ka je ka tuba wa Allah kuma karka kara daga yau don sata jarabawa laifi ne sosai gishu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gasha fa laysa minna duk wanda yake algusu baya tare da mu kar ka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore ka akan mathematics da wanda ya mutu ranar juma'a da wanda ya mutu a cikin azumi amma ba ranar juma'a ba wane ne zai fi samun rahama in ji wanda mai tambaya mai yana yin tambaya ne akan hadisin nan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan falalar ranar juma'a wanda annabi sallallahu yake ce <clears throat> mamin min ya mutu yawmal jumu'ati aw lailatal juma'a illa waqahu Allah min fitnatil qabr duk musulmin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a Allah zai tsare shi daga tambayar kabari hadisin da ya zo kenan dangane da falalar mutuwa ranar juma'a tamam ingancin wannan hadisin wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito da waɗansu daga cikin malamai amma kuma malaman hadisi sun ce ba su inganta ba ibnu hajar al askalani a cikin fatul bari ya ce duk hadisin da ya zo a kan falalar mutuwa a ranar juma'a bai inganta ba ana fahimta abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi dangane da ramadana dangane da azumi shi kuma shi ne wanda ya nuna cewa azumi mutum ya mutu yana azumi ba wai a ramadana ba an gane ko akwai hadisi na wanda imamu ahmad ya ruwaito kuma albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'i sagir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah kuma ya cika da ita shine karshen sa zai shiga aljanna duk mutumin da ya dauki azumi saboda Allah kuma ya cika yana azumin nan zai shiga aljanna duk mutumin da ya bada sadaka fi sabilillahi kuma karshen abin da yake nan ya mutu akan haka kuma saboda Allah zai shiga aljanna wannan hadisin shi ya inganta ka ga nuna cewa na azumi ya, ya tabbata kenan shi ma ba wai an ce ramadan ba amma na batun cewa ranar juma'a wannan shine iya abinda na sani wallahu alam Wannan ya ce yayi karatu yayi karatu amma karatu baya shiga don Allah ga masa ya zai yi ya ce shi karatu karatu ya yi ta yi da yana dan ganewa amma yanzu in ya zauna karatun duk baya shiga akwai irinsu da yawa ne akwai ku da yawa to gaskiya shawarar da zan ba ku ku yi abu uku yawwa abu na farko irin wannan akwai wani ma da ya rubuto na makamancin wannan cewa babansa ya matsa masa yana so ya canza course babansa ya hana shi kuma da ba bai son nan makarantar baban ya matsa mishi sai ya zo nan da irin wancan da irin wannan da karatu baya shiga galibi ana samun kuskure ne tun a baya kuskure akan zaben kwas din da ya kamata ka karanta kowa daga cikin nan da kake gani bil adama kowa yana da baiwarsa ba wani wanda Allah ya ajiye shi dolo ba mutum dolo iya wanda yake dolo shine inda ya shiga ba inda ya dace da shi ba ka shiga layin da ba naka ba sai ka zama dolo a ciki amma inda zaka je layin da ya dace da kai zaka ga in Allah so ya yarda kana yin irin abinda wanda ya fi kowa ɗaukaka a can zai iya to yana daga cin abinda muke kasa ganewa a tsarin karatu da tarbiyya tun daga 'ya'yan mutum suna ƙanana shine ka ɗora yaro a inda motivation ɗinsa da interest ɗinsa da inclination ɗinsa yake ina ne kaga yaro ya fi ƙoƙari sai ka sa a kai in yaro ya fi ƙoƙari a karatun addini sai ka sa shi karatun addini in yaro bayi da ƙoƙari a karatun addini sai a karatun boko to kawai karatun addini ka sa ya samu na sallah ya samu na iya ibada ka sa shi a can kuma a samu wani abu a wurin sa ka zo ka matsa masa a ta a hadda qur'ani kuma yanzu ba zai haddace ba bai da rabo a wannan wurin amma inda zaka kai shi can wajen harkar sana'a sai ka ga ya zama wani abun kirki ba duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka haddace alqur'ani ba mu fahimci wannan da kyau haka kuma a cikin karatun boko in ka zo ka sa mutum tun daga farko mutum ya ɗauki kos ɗin da ya ga ya fi dacewa wanda yake so kuna fahimta wannan da kyau wannan abun tun daga guidance and counseling na yaro tun daga primary ake gane shi ka gane yaro ina ne ya fi kokari sai kai motivating ɗinsa a kai amma in ka matsa masa ko kai ka matsa wa kanka cewa kana so ka zo atbu atbu na university of technology kai baka da baka da rabo a nan arts kake ko wani abu to karka zo nan kuna fahimta abin da nake nufi tun daga farko karka zo nan ka yi wrong decision amma wanda yake nan bai fika kokari ba in kai kana wata jami'ar kana arts kuma kana excelling in kana excelling a can da shi da wanda yake na yake excelling duk matsayin ku ɗaya kai dai ko wanda yana karanta kaza wanda yana karanta kaza dolon shine wanda ya shigo nan kuma ba layinsa bane kuma ya kasa dolon shine wanda ya je can kuma ya kasa alhali nan ya kamata ya zo ku fahimci wannan da kyau don haka shawara ta farko ita ce tun farko kafin ka zo jami'a ka zaɓi course ɗin da ka ji kana sha'awa kuma kaga tun daga sakandare shi kake ci kuna fahimta da kyau sai ka zaba karka je ka wal daga ka shiga layin da ana ta abu kai baka ganewa kuma ka ce dole sai ka yi kaga dole a samu matsala ka dinga rubuto tambaya in na tashi zaka rubuto wani ma abu na biyu shine bayan ka dauki course din da ya dace da kai in kaga bai dace da kai ba canza course sai ka koma wani abu na biyu shine sai ka yi addu'a ta ya zama duk abin da ka yi kokarin nan sai ya zama ba za ka yi itimadi akan kanka ba sai ka yi itimadi da tawakkuli akan Allah da tawakkali akan Allah sannan abu na uku shine ka tsaya kai karatu in ka zo karatu kuma kar ka yi rinka fin karfinka kai karatu daidai iya gwargwadon wanda ka ji ya shiga sauran sai ka bar shi hakura kar ka ji karatu ya kanka ya toshe kuma ka ce lokacin zaka ci gaba zaka iya zarewa shawara ta hudu shine ka yi aure bayani mai yawa amma ba zan ƙara bayani ba nan wanda yana tambaya cewa wanda baya da uba ya halatta yi limanci ya halatta mana don ce wanda baya da uba ya halatta yi limanci ya halatta yi limanci mana a na kasa da tawaya dangane da iyayen mutum kwace iyayensa kafirai ne kwace ba san ubansa ba ko wane ne wannan ya shafi su can ne waɗanda suka abin bai shafe shi ba shi la taziru waziratun wizra wannan shine wanda ya fi inganci to amma shi ne aka fi so a ya halatta amma ba shi aka fi so ba wanda aka fi so shi ne wanda yake da cikakken asali irin wanda Allah maɗaukin sarki ke zaɓa kafin ya naɗa su annabawa Allah bai taɓa zaɓen mutumin da yake da tawaya a wajen dangantakarsa Allah ya ba shi ba saboda za a iya rena addini ko a rena sakon ko a rinka tsokanarsa kai. to wannan ma zai iya sa a taɓa mutuncin addini da mutuncin limancin saboda shi amma abin da nake magana shine kuna tafiya da wani kai ka san da cewa akwai magana magana dangane da legitimacin sa kun zo za ku yi sallah ya ja ka sallah sallah ka tayi ba za ka ce sai dole sai kai ne za ka ja ba amma a naɗa mutum liman na juma'a da zai hau hauye ta mumbari yana ta bala'i kuma ana shakka akan wane ne uban a wannan akwai matsala sai a samu wasu su ta zage-zage sai a samu wane ne wani ya daina zuwa masallacin to saboda martabar addini da martabar masallacin da martabar mumbarin da martabar wato kujerar limancin to sai a samu wanda yake da asali amma don ya ja sallah sallah ta yi an fahimta ya halatta daban ya kamata daban Wani ce ya hukuncin idan kana bin sallah baka jin liman sai ka riga liman dagowa daga ruku'u ko sujada in baka sani bane ai da kuskure ne wannan sallar ka ta yi. amma da gangan ka tashi daga ruku'u liman bai tashi ba ka bata sallar ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi a ciki sai yake cewa fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud wannan hayu yaqtadi al-fasad in ka ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka kar kai sujada kafin sa in ka saba wannan to zai iya sa sallar ka ta ɓaci wannan yana tambaya wai shin bayan da su wannan na Khadija bayan rasuwar na Khadija ne aka yi hijira ko tare da ita aka yi sai bayan da ta rasu da shekara uku ma wanda yana tambaya menene hukuncin ajiye alkur'ani akan kafet wanda ake takawa shi wannan malamai suna hana shi saboda yana daga cikin adab na alkur'ani cewa kada mutum ya ajiye alkur'ani a ƙasa dukkan malaman da muka karatu alkur'ani a wurinsu suna hana mu wannan kuma yana daga cikin abubuwan da a addini kake koya ba tare da sai ka nemi sai an baka aya ba ko hadisi babin adab saboda yana sa mutum ya girmama abu duk abin da yake da yake ake so a girmama shi to girmama shi addini ne ba sai an kama ka aya ba ayar ita ce wa man yu'azzim Allah. fa innaha min taqwal qulub Allah ce duk abu na sha'air din Allah alamomi da suke nuni da za su sa a gane Allah to waɗannan abubuwa ana so a rika girmama su akwai abin da ya wuce alkur'ani daga cikin ta'zimin sa al'adance shine karka ajiye shi a ƙasa kuma duk wanda ya ga ana aka ajiye qur'ani a ƙasa zai iya tsallakewa ba zai dauki alqur'ani yana da wata kima ba akan wannan ne imamul qurtubi yayi bayani a cikin sabbih isma rabbikal a'la wajen tafsirin wannan ayar yake nuna cewa malamai suke nuna duk wani abu mai sunan Allah kar a ajiye shi a wurin najasa kuma kar a ajiye shi a inda zai nuna alamar wulakanci da kaskanci kagan aka ajiye a ƙasa kuma an yi masa wannan an fahimta don haka alkur'ani abinda ya kamata shine a ɗauka shi don Allah ce sabbi isma rabbika al'ala madaukaki to tunda sunan Allah shine maɗaukaki ya kamata a ɗaukaka littafin Allah ya ce akwai lakanin da ake karantawa in za a kama barawo shine sai a karanta ta bayyada sau 39 duk lokacin da a karanta sai a jefa sai a jefa menene wai barkono daya a wuta ya halatta bai halatta ba wani yana cikin lakanin da jiya muka faɗa wanda bai halatta ba wannan yana kama da masu tsafi da masu tsubbu bai halatta ba wannan wanda muka faɗa wanda zai iya halatta shine wanda a zahiri ka gane cewa wato abin nan an barwa ba tsatsube tsatsube bane irin wanda za a ce kai abu kaza kaza zai jawo maka kaza in ka ce wai don an yi amfani da tabbata da shi yasa ya halatta to ai waɗansu suna rubutawa mata ayatul kursi a jikin pant ɗinsu su je su sa su rubuta musu da jinin hailansu saboda su rinka samun ciniki a karuwanci shi ma wannan ya halatta kaga shi ba don an yi amfani da alqur'ani shine ya halatta ba a'a ta yaya aka yi amfani da shi shine zai nuna ya halatta ko bai halatta ba Allah ya sa mu dace ina hukuncin wanda yake gaisawa da matar da ba musulmai ba a watan azumi ko ba a watan azumi ba ya halatta gaisawa da wanda ba musulma ba idan kawai salama idan kawai gaisuwa ta baki ne kuna aiki tare ka zo wucewa ko kuma kun haɗu a kasuwa ko ka je sayan abu ina wuni amma in gaisawa a yi da hannu ne wannan bai halatta ba lafi ramadana wa lafi gairihi ko musulma ko ba musulma ba bai halatta ba a yi hannu da wata in dai ba muharramar ka bace ya ce wa malamin boko yana samun lada ne wajen koyar da yaran da yake koko baya samun lada bai samu mana idan abin da yake koya musu abu ne da yake da alaka da zai kamar kyautata sana'a yana daidai da wanda zai koya wa yara kafinta ya koya musu sana'a ya koya musu noma ya koya musu wani abu kamar kai ne ka ɗauki wani ka kai shi gona ka koya masa noma inda zai rike kansa zaka samu lada ko ba ka samu ba ai ihsani ne Allah kuma ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan amma mutum baya samun lada sai in yayi niyya a addinance haka in malamin boko yayi zalla don ya samu albashi ne to iya albashin sa ya kare a can kuma albashin ma ba a biya an biya ma ana ragewa Allah ya kyauta amma mutum yana so ya samu lada to sai ya yi niyya in babu niyya ba a samun lada ya halatta mutum yana rubuta jarabawa ya shiga itikafi a masallaci ya halatta mana amma in ya zo zuwa jarabawan to in ya fita itikafin kuma ya yanke in ya dawo sai dai ya sake shiga sabo wannan ya ce ya ji wasu suna cewa da tarawih da tahajjud duka ɗaya ne idan ka yi ɗaya to ba za ka yi ɗayan ba menene ingancin magana da tarawih da tahajjud duka ɗaya ne ba duka ɗaya ba ne in kana nufi duka ɗaya ne a matsayin sun shiga cikin man kama ramadana to duka ɗaya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanan wahti ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya wanda ya tsayi wan dare ramadana tsayi wan dare kuma yabda'u min ba'di salati al-isha ila tulu'il fajr duk sallar da zaka yi a ciki ya shiga cikin man kama ramadana ka kuma ana yin tarawihi ne a farkon dare a inda muka saba ana yin tahajjud kuma a ƙarshen dare to duk ya shiga cikin man kama ramadana amma kana nufi duk ɗaya ne ta fuskar wato a aikace inda ake yin su to nan kuma in ce maka daban-daban ne tarawih shine wanda Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi ya sunnanta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara ya bari shi kuma ya sake dawo da shi a ci gaba saboda uzurin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama sa aka bari yanzu ya kau baka sai ya dawo da wannan sunnar ya zama raya sunna yayi shi kuma a farkon dare yake tara mutane kaga wannan shine tarawih shine wanda muka saba yanzu ake yi ko raka a sha ɗaya ko sha uku ko ashirin da wani abu wancan kuma tahajjud shine wanda ake yi a ƙarshen dare wanda yawanci ake yin sa ne a cikin kwanaki goman ƙarshe saboda a dace da abin da Aisha ta ce Allah ya ƙara yarda a gare ta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla kaga an ce hu kuma ya zama dukkan dare tarawih kuma ba zai cika maka dukkan dare ba sai ka hada da wancan za ka yi wannan kuma ka yi wancan za ka samu lada duka biyu insha Allah in kuma ka yi daya shi ka samu ladan iya wanda ka yi ya ce akwai wani kamfani wai shi plusify.com wanda suke ba da damar ka ajiye naira dubu hamsin sannan a kowane lokaci kuma za a rinka baka dubu biyu har tsawon wata biyu wato ya zama dubu sittin kenan idan ka sanya dubu hamsin za ka samu ribar dubu kaza kaza wannan abun ya halatta wannan abun <clears throat> bai halatta ba iyayen da ka faɗan nan saboda ajiya da ka basu ajiya ce in dai ajiya ka basu ya zama wadi'a wadi'a kuma in ka bayar ba a ƙara maka kuɗi ya zama daidai da savings account irin na irin na bankuna kuma mun ce bai halatta ka karbi riba ba a kai saboda in ajiya ka bayar to kai kamata ka biya wanda ka bashi ajiya ba kai zai biya ka ba in kuma ka bashi ne a matsayin bashi kamar yadda ake ba da bankuna tunda in ka ajiye kudin ka za su dauka su yi hidima da shi kaga bashi ka basu kana ajiye kudin ka yi depositin ai ba za a je a sa a safe bane sai a dauka a biya wasu kuma da shi kaga bashi ka basu kenan daga bayan ka zo ba wannan da ka ba din za a baka ba za a dauko madadin su ne a baka ya nuna cewa bashi ka ba su. in an bada bashi kuma in aka kara maka da wani abu ya zama kudin ruwa ba ka bai halatta ka karbi kari ba <clears throat> abin da zai iya sa ka halatta ka karbi kari shine kasuwanci in ka bayar don ayi mudaraba kasuwanci kenan wannan shi kuma ya saba da ka'idojin mudaraba shine wanda ake ce Dubai Gold ko german gold ko wacece wacece ko mmm da muka yi bayani kwanakin baya wannan duniya a fahimta ta bai halatta ba saboda kasuwanci ne irin wanda baka san kan me ake yi ba kawai ka ajiye kuɗi ne Allahu alamu me ake yi da shi kuma galibi irin wannan ma zaka samu cewa fraud ne shi yasa kwana-kwanan nan masu irin wannan abun za ku ji labari EFCC sun kama ɗaya daga cikin jagororinsu a nan Najeriya don haka wannan abun yawanci fraud ne kamar mmm ne da aka yi kwanakin baya za ka sa ka ne wani ya sa wani ya sa wanda ya sa daga farko zai rika samun riba daga baya sai kuɗin ya taru an yawa daga baya sai su kwashe kuɗin sai su gudu za ka koyi aniya ku guji irin wannan saboda in mudaraba ce irin ta cinikayya ta kasuwanci dole akwai faduwa akwai riba kuma dole ba za a yi fixin din riba a ce kaza za a rika samu koyaushe ba tunda ba wanda ya sanya za a yi wata rana a samu ciniki wata rana a rasa kuma dole wata rana ya kamata riba dubu biyu wata rana dubu goma wata rana dubu ɗari wata rana kuma a faɗi wannan kuma ba haka bane an yi fixing ba haka ya saba da ƙa'idojin mu ka'idojin ba. wannan ya ce yana jiran shago ne a wurin ubangidansa kuma a rinka samun ciniki ubangidan ya amince masa sai rinka ɗauka wani abu yana zara yana bukatunsa wai akan daga baya zai biya kuma har ya babba da bashi a ciki daga baya yanzu ubangidan ya zo biyan zakka ya tambaye shi cewa ko ana bin bashi ya ce ba abin bashi baka da ya zai ya gyara yadda za ka yi ka gyara shi ne duk wannan kuɗi da ka kaci wanda ba shi ya baka ba haramun kaci sai ka mayar in baka mayar yanzu ba za ka zo ka bayar yauma la yau ma la dinara wala dirham lokacin da babu kuɗi a hannunka kuma Allah ya ce sai ka biya baka irin wannan ina yawan tsawatar da ku akai maganan cin kuɗin haram ba sassauci akan wannan ba daga kafa wallahi tallahi ina ga muku duk wanda ya je gaban Allah da kuɗin haram ko nawa ne wallahi sai ya biya annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya kuma ba zai ƙarya akan ka ba duk wanda ya san akwai kuɗin wani a kansa ko na gwamnati ko na wani mutum ya mayar in an je ranar kiyama wallahi zaka biya ba sauci akan wannan kowane laifi da zaka yi akwai sassauci in ka daga nu kace Allah ka yafe mun zai yafe maka amma kuɗin wani wallahi sai ka mayar masa da sa. baiwa daga cikin ku matasa za a amince muku kamar yadda jiya muka yi ta yin magana sai zama mutum yana jin tsoron ma ya bada amana sa wani musulmi gare ya bada wanda ba musulmi ba wallahi sai ka biya duk sallar ka in ba ka ba za ka dauki sallolin ka a bashi a biya akan wannan naira dubu ɗari kai aniya kamar kawai gara ka zama baka da ko kobo a duniya akan a ce ka ci kuɗin wani kun ga bana dariya ko to wallahi da gaske nake karka yadda kudin haram ba za mu yadda da shi ba ko kaɗan da haka ne yasa ya kashe kasar mu ya kashe addinin mu yasa mutane da yawa suna rena musulmi akan maganar amana kuma yasa kowa ya dauki ya dauki kudin mutane da kudin gwamnati da kudin riba da kudin waye duk wannan kawai kamar arha ce wallahi duk wanda ya ci kudin haram wallahi tallahi sai ya biya in baka biya a nan duniya ba za ka je ka biya a inda babu kudi duk sallar da kake nan kana ne na wanda ka ci kudin sa Allah ya sa mu gane wannan yana tambaya wai akan kama kirji a cikin sallah shin sunna ne eh sunna ne in da a yi sallah a dora hannu akan kirji ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama fi'iliya da Qawliya da taqririyya annabi sallallahu alaihi ya faɗa da bakinsa ya ce sunnar annabawa ce dora <clears throat> hannaye akan kirji ba ma shi sa ba wannan kuma imamu malik shugaban masabar mu ta malikiya shi ya ruwaito a cikin muwadda don haka masabar imamu malik da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a dora hannu akan kirji in ana sallah a dora hannun dama akan na hagu sannan a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi sannan a takariri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sabansa suna yi kuma ya dora su akan su ci gaba kuma wanda ya ga yayi kuskure ma yana gyara masa ya taba wucewa ya ga wani ya dora hannun hagu akan dama sai ya tsaya ya gyara masa ya mayar masa da hannun dama akan hagu don haka wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kai sallah hannunka a sauke sallar ka tayi eh tayi amma ka tauye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tambaya akan wannan yana tambaya akan wai to a wajen ya ce wai student ne ya kama ɗaki a wajen makaranta kuma sai zama inda ya kama ɗakin na ana saƙon Allah kamar ana zina wace shawara za ka ba wa wannan ɗalibi a shawara zan ba kawai shine kamar gidan inda kana tare da waɗanda suke laifuffuka to zai iya sa kai ma wata rana ka aikata ko ka ji sha'awar aikatawa ko ka ga ana yi ka ƙi hanawa wannan kuma duk laifi ne ko kuma ko babu wannan ma in masiba ta taso la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ka muka karanta ba ba ka karka bari karka zauna a cikin inda ake sako wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar illa an yakuna fasikan fayajibu hijranu to aka sai mutum ya tashi kawai ya koma inda ake inda ba a sabon Allah ko da can cikin arna ne zaka zauna ya fi akan ka zauna a cikin musulmi masu sabo idan arnan suna sha'aninsu ba sa wani aiki na sabo na zahiri su ba musulmi ba ne wannan kuma musulmai ne amma suna sabo zai iya sa kai kai koyi da su ko ka ji sha'awari kuma yanzu ko yanda gwaronci yake damun ku ma kana jin wani yana abin nan yau malam eh, ina ka iya bacci ai ko wannan tashi hankali ma kawai ya sa dole ka tashi a wurin ko baka yi niyan ka yi ba dai ya dinga damun ka kenan to Allah ya kyauta wannan yana tambaya cewa kana bin mutum bashi ka bi shi ka bi shi ya biya ka bai biya ka ba alhali kana zaton yana da shi sai daga ƙarshe sai ka ce masa in bai biya ka ba ka bar shi da Allah sai daga baya bayan bayan ka bar shi da Allah kuma sai zo ya biya ka za ka karɓa ko bara karɓa ba ka karɓa mana sai dai in ka yafe masa sai ka ce ka yafe masa amma za ka iya karɓa kayanka kuma ah, abin nan in kuka je gaban Allah shikenan a gani na tun da ya riga ya mayar maka ko ka yafi abin da ya faru a baya shi yafi wal afina anin nas in ya kibiya ne wannan kuma wani abu daban idan mutum ya kalli abun ehm, a'a wanda yana tambaya cewa shi mun karanta ayar iz tastaghithuna rabbakum sai ce menene masdarin wannan iz tastaghithuna saboda ya ji mun ce shine ghaus kuma ya ji Allah ce wa yunazzilul ghaith to me bambancin ghaith da ghaith wannan tambaya ce mai kyau ga dalibin ilimi wani abu ne na da ke da alaka da ilimin sarf asalin da ghaith da ghaith duka masdar ne na madin gata ya gathu ghauthan wa ghaithan wa ghiyatan amma al-ghawthu ana amfani da shi ne yufidu ma'ana an wal madad ana amfani da al kuma yufidu ma'ana al amma dukkan su mudari'in su da madin su duka ɗaya ne ghatha ake cewa ya ghasu amma aka zo masdarin sai a ce ghaus an fahimta shine wanda Allah ya ce iz tastaghithuna rabbakum kaga neman taimako kenan fastajaba lakum anni mumiddukum bai ce anni murizukum ba sai ce mumiddukum li yufida anna ma'ana al-ghaw shine al-madad kuna gane wannan sai a can gaba kuma sai yake ce wa man nasru illa min indillah saboda nuna ɗaya ma'anar al-ghaws din shine an-nasr da kuma al-madad sai ce wa man nasru bai ce wa mal ghaws ba bayan ya ce iz tastaghithuna an gane wannan ko irin sa ne kuma Allah ya amfani da shi a cikin labarin annabi Musa da shi da wancan fasta gasa allazi min shi'atihi ala allazi min aduhi fa hu Musa faqada alai an gane to kaga sa neman taimako shine wancan shine ake ce al amma wannan al shi kuma ruwan sama wa yunzilu rais ghais kenan da ka kawo da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa wato um, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa rahmata da kuma Allah yake cewa ka masali ghaythin ajaba al kufara nabatu wannan duka ma'anansa shine ruwan sama amma in aka zo in babu ruwan sama a wurin wa ake roka Allah akan ya kawo shi ma sai zama istighatha neman ruwan sama in kana cikin wahala kana neman taimako waye mai taimako Allah shi ma sai zama istighatha amma in neman taimako ne ba na ruwan sama ba sai a ce istaghathallaha an gane ko ghausan wa fatalaba min allahi ghaus amma in ruwan sama mutum ya ba sai zama istaghathallaha fatalaba min allahi ghais an gane halake wannan kuma yake cewa mutane biyu suna ɗaki ɗaya sai ɗaya daga cikinsu ya rika zagin ɗaya har abin ya dame shi ya faɗa masa gaskiya ya bar masa yake ya bari shi kuma wanda ake zagi rana ɗaya sai rama zaginsa sai kuma wanda yake zagin shi kuma sai ya bayan masa magana ya za a yi bar maka magana kai ka masa mai magana dama ku rika gane wani abu da yawa daga cinku suna kasa fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a kwana uku tsakanin musulmi da musulmi ba a yi magana wa juna ba ko ko ana gaba da juna wannan ba fa yana nufin wai dole kowane musulmi da musulmi sai sun zama abokai ba abin da aka hana shine kar ku zama abokan gaba amma ba a ce dole ku zama abokai ba in mutum yana damunka yana zaginka bai da kyakkyawan makwabtaka bai da shi ke zama tsakaninka da shi assalamu alaikum ba dole sai kun yi hira ba wannan hirar ba ta cikin abin da annabi ya ce dole sai an yi a daina sallama a daina magana da juna kwata-kwata shine wanda aka hana kuna fahimta wannan yana halatta ne kawai in mutum ya yi sako wanda za ka masa hijira wannan shine wanda ya halatta shine wanda illa an ya kuna fasikan fa yajibu hijranuhu amma in ba wannan ba in mutum yayi maka waye kai in ka ga mutum bai da dadin abota in ka yi magana kuna yawan faɗa ku shikenan kuna iya raba aboki ba a ce dole ku ci gaba da abota ba amma kada ku yi gaba kuna fahimtar wannan wannan yake cewa mutum ya zo ya samu ana jam'i shi sallah ah, ya gama an gama jam'i shin yi sallah shi kaɗai ko kuma ya bi waɗansu su yi jam ishi ya fi mutum ya bi waɗansu su yi jam'i shi ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajuli ma'ar rajuli afdalu min salati wahdahu wa salatu rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salati ma'ar rajul mutum ya yi sallah da wani ya bi akan yi sallah shi kadai ya yi sallah da mutum biyu ya bi akan yi sallah da mutum daya wanda yake nuna cewa wato sallah in mutum zai yi to mutum ana so ya yi jam'i amma waɗansu malamai suna gani cewa in an riga an yi jam'i na wato almaktuba ta farkon nan to mutum ya yi sallarsa shi ɗaya shi ya fi wannan ra'ayin albani ya ƙarfafa shi a cikin tamamul minna inda ya istidlali da magana abdullahi bin mas'ud kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atawul masjid wa qad sulliya fihi sallu afrada amma da yawa daga cikin malamai suna ƙarfafa mashabar da take nuna cewa ya halatta tikrarul jama'a saboda hadisin nan na cikin jami'u turmizi da wani ya zo ya sallah annabi sallallahu ya ce wani ya bashi sadaka haka dai wannan ya nuna cewa ana iya sake yin jam'i amma kuma kamar yadda masaba malikiya take cewa makaruhi ne ku yi a cikin masallacin da limamin in ya gani ba zai ji daɗi ba zai ga kamar ba kwa son bin sa sallah amma in ba matsala limamin ba abin nan to ya halatta kun kayan ku amma haka kawai liman ya idar da sallah kawai sai ga kun tashi kuna kabbara ai liman din zai ji wani iri zai ji kamar ba kwa son bin sa ne to sai ku je waje ku yi amma in ba wannan ana iya yi wallahu ala menene hukuncin cewa ramadan karim na ga malam ibnu usaymin ya hana cewa ramadan karim so dan kace ramadan karim ba yi magana ba ka ce ramalana mai girma to me kenan ba ka yi wa mutum addu'a ba ka ce ramalana mai girma da ka yi wa mutum addu'a ne ka ce barakallahu lana wa laka fi ramadan an fahimta ko Allah mubarik lana fi ramadan kun gane wannan kaga kai addu'a sai mutum ya ce amin ko ka ce wa mutum takabbalallahu minna wa minkum fi ramadan ko wani abu amma ka ce ramadan karim ramalana mai girma mai ka faɗa ai baka gama maganar ba ka fara ne shi yasa yace ko ba a samu magabata suna faɗa ba wani yace ce mai hukuncin cin bashi a banki haramun ne idan banki din ribawiya ce wannan mun yi bayani tun mun gama da shi a suratul baqara amma in ba na riba bane to babu laifi na ji kama an ce malam zai zo malam ya shigo bai zo ba ta yana tambaya cewa menene hukuncin wanda ya yi wanda ya yi menene wai ya yi sahu ok ya shiga cikin sahu kuma ya sa riga wadda akwai rubutu ko akwai zane a jiki ko akwai hoto duk abin da yake tashwishi yana iya ɗauke hankalin masu sallah to bai halatta ba mutum ya sa ya zo da shi cikin masallaci ko mutum ya manna a masallacin ko a sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta sa wani kyalle mai hotuna sai ce amitu an ne kiramaki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu da fi salati don haka bai halatta ba mutum ya kawo abin da zai iya dauke wa mutane hankali wannan yana tambaya cewa mutum yadda zai ba da zai ba da zaka sai wani uzuri na rashin lafiya ya sa shi bai bayar ba zaka ce ta amfanin gona sai ya kashe amfanin gonan gaba daya to daga baya da wata shekara ta zo zai biya zai biya mana in dai uzurin da ya sa ba irin uzurin da yake iya sa a ɗauke maka zakka ne kamar a ce noman da mutum ya yi da bashi ne ta yadda sai ya cire kuɗin bashin kafin sauran ne nasa to in ta cinye har ya zama sauran bai kai nisabi ba shikenan babu zakka a kanka amma hidimomin ka na biyan kuɗin ka makaranta da sayan gida da sayan waye da sauran hidimomin ka sai ka kashe kuɗin ka sai da masarar duka ko shinkafar ana bin ka bashi sai ka biya wannan yana tambaya cewa wai a ba su shawara ne ko a musu addu'a akan wani malami ya matsa musu ya ce ya matsa musu to wannan kan a wani lokaci malami ya matsa muku ta shi ne da gaskiya ta yi ku ne da gaskiya yi ba addu'a zan muku ba sai dai yi nasiha kawai ku ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya dace malamai ma su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace kai ka victimizing din wani dalibi saboda wani dalili naka eh, wanda ya shafe ka kai personal kada kai kuma ɗalibi ka yi personalizing din matsala tsakaninka da malami kai ne ka kasa ci kamar yadda wani rubutu ɗazun nan kai ne baka gane ba baka ci ba kuma ya baka kari oba dole ya baka ni ma haka nake bada wasu ɗaliban saboda haka ka'ida ce ta aiki da kuma karantarwa dole wani ya ci dole wani ya faɗi wanda ya ci ka bashi wanda ya faɗi dole ka kada shi in baka yaka baka yi adalci ba adalci shine ka kada wanda ya faɗi kawai yawwa amma ana dan rangwantawa kaɗan ana dan waye wannan mun san dan yanda ake yanda baka shiga cikin ka saba daga cikin ka'ida ba amma malami ya iya kokarin sa ya adalci ya sa ka faɗi kuma ka ce masa addu'a Allah ya saka masa da alheri dan kuma Allah ya taimake ka nan gaba ka ci wani ya ce yana da aboki in ya ce su je masallaci kullum sai ya ki zuwa ya zai yi da shi ka rabu da shi kwata kwata ka daina abota da shi ka masa nasiha ya ki yayi sallah to ka rabu da shi kawai fa yajibu hijranuhu wanda ya yi tambaya da larabci yana cewa yana ji liman yana karanta Muhammadu Rasulullah sai ji ma sun ce sallallahu alaihi sallama ya halatta eh ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi ya ce in ka ji an ambace ni kamun salati wannan kuma annabi sallallahu alaihi bai ware ko a sallah ko ba a sallah ba ha kuma an karanta alaihi sallallahu hakimin wasu suna ce bala wa nahnu ala zalika min shahidin wannan malamai da yawa sun ce bai inganta ba wanda ya inganta shine na karshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta wana an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce bala ko subhanaka fa bala yana tambaya menene matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ahlul baitin sa ne eh su ahlul baitin sa ne inji ubangiji saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya nisa annabi su ya nisa annabi can sai Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijisa ahlal baiti kaga Allah ya faɗa da kansa yana cewa farcen mutum najasa ne a'a ba najasa bace farce ba najasa bane abin da yake iya zama najasa a jikin mutum shine abin da jini yake iya zuwa yake ratsa shi sai aka yanke shi to kamar kamar fatar ka ta yanke kuma akwai jini a jiki ko an yanke maka kunne sai ka sa aljihu to wannan abun ya zama najasa sai dai ka cire shi kun fahimta in baya jikin in ya zama an cire shi daga wurinsa to ya zama najasa ya zama mushe kenan kamar kai ne ka mutu kai kuma in ka riga ka mutu ka zama me ka zama mushe kamar dabba ce in aka cire kafarta ai bara ka dauki kafar sai ka ce bari ka gasa tunda kafarta <laughs> ta riga ta yanka kanta wani abun ya zama mushe don haka shine najasa amma farce da gashi duk ba najasa bane me ingancin hadisi akan falalan sahun gaba a hadisi ya inganta mana daga Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda kun san falalan sahun gaba da ladanci sai zama da sai an yi ƙuri'a kafin ka zama ladan ko sai an yi ƙuri'a kafin ka samu sahun gaba da sai ku riƙa yin ƙuri'a wannan hadisin imam muslim ya ruwaito ya ce ya halatta yin sallah a gaban liman wanda yake yin sallah a gaban liman to wannan bai da sallah in ji masabar hanabila masabar malikiya suka ce yana da sallah su masaban hanabila suka dogara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taqaddamu fa'tammu bi wal yatamma bikum man ba'dakum liman shine a gaba inda ma juna limamu tamma bihi don haka duk wanda yake gaban sa kaga ya bai da sallah malikiya kuma suka ce kana da sallah suka ce ba wani dalilin da ya nuna cewa bai halatta ayi sallah a gaban liman ba to amma wannan dalilin ya fi karfi gaskiya in mutum ya sallah a gaban liman bai da sallah sai in akwai uzuri shine in ko ina ya cika ta baya to kana iya a gaban liman wannan Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum wannan sallar ka tayi wannan yana tambaya cewa da Allah a magana kan waɗanda suke sa Ramadan Cup me Ramadan Cup competition ne na kwallon kafa a Ramalana gaskiya ni na gani kamar bai kamata ba bai dace ba gaskiya inda a sa wannan ku yan tsalle-tsallen ku da guje-gujen ku ku bari sai bayan ramalana amma a cikin wata ramadan lokaci ne na ibada lokaci ne da ake so mutum a ibadar ma ya mai da hankali sosai shi kuma zaka je ka sa kwallon kafa a cikin ramadan ai wasar da kuma yanda musulunci ya yadda ai wasa bai kai kuma yanda har za a yi compromising din ibada mai girma a rukunin min arkanil islam saboda kwallon kafa ba shi yasa na yi ta magana kwanakin baya akan waɗanda suka ki zuwa tarawih saboda za su je su ga champions league final tsakani da allah in ba rashin abin nan ba za a sa champions league final karfe takwas saura kwata daidai lokacin tarawihi kai kuma daidai lokacin kai kuma za ka je za ga muhammad salah wani muhammad salah kuma za a yi sallah tsakani da allah ya kamata mutane su zama kuna da hankali duk yanda aka halatta maka wasa da iya gejin duk wanda zai iya halatta maka ba zai zama ai compromising in ibada ba wannan ibada tana da tsada jama'a duk ƙarshen iya abin da mutum zai zama ya kai ka gashi shine ce maka ya halatta ƙarshe fa akan guje-gujen nan da tsalle-tsallen nan da ko menene wani ma zai ce maka makwallon haramun ne to yaushe kuma za zo ga kuma akan sanadiyar wannan kuma ya zama har ka bar ibadarka a cikin azumi ko wasu su je su sa kofi a irin wannan lokacin wannan ha'itar al'umman manzan Allah ne sallallahu alaihi don duk wanda ya sa wannan zai ja hankalin matasa da yawa su zo su taru a irin wannan wurin da yamma su ki su je su yi sallah ko a zo shan ruwa ma ana waye ko a daidai lokacin da ake tafsirin qur'ani ko su saurara a daidai ko amma su je suna kallon kwallo sakani da Allah wannan ya kamata wannan bai dace ba dalilin haka ne ma kwanakin baya wani malami mai zafi yayi zafi a Kuwait yake cewa yana gani ma raunin da Muhammad Salah ya ji gashi musulmi ne mai kokari yace mai wa albarkacin ai abin nan mai wa Allah ya kama shi ne da ya karya azumin sa da niyan kwallo saboda da ya ce zai azumin sa da ya ce zai azumin sai buga waya sai wasu malamai suka bashi fatawa cewa tunda a Kiev za a yi wannan kwallon shi kuma yana zaune a Ingila don haka zai iya in ya zo yin tafiya sai ya niyyar kasaru in kana kasaru kuma ya halatta ka karya azumi sai ya karya saboda wai yayi tafiya amma tsakani da Allah tafiyar don me za a yi ta wannan malami yana da gaskiya sai zama minti talatin azumi an kore shi kuma ya karye kuma yanzu bai farfado ba kuma azumin gashi ana tsakani da Allah ya kamata a ce mutum ya yi hankali ya gane cewa in ma mutum zai iya ce maka abu kaza ya halatta to akwai abubuwan da kuma akwai layi da za a ja a kai ya kamata ka gane addinin ka yana da tsada musamman a cikin wata ramadan komin iya kwallon ka a duniya wallahi ya kamata in wata ramadan ya zo ka nutsu sannan komin yadda kake son kallon kwallon kafa a duniya ya kamata ce in ramadana ya zo gaskiya ka nutsu me wani eh, eh, eh, abin wani kallon kwallo kallon kwallon banza da wofi ana maka magana ana raba aljanna wasu ana tserar da wuyansu daga wuta kai kuma kana magana kallon kwallo Allah ubangiji ya samu gane tambaya ta karshe ita ce wanda ya tambaya akan addu'a ya za a yi in yi addu'a menene laduban addu'a da zai sa Allah ya karba maka ladubobin addu'a suna da yawa amma daga cikin muhimmai shine mutum in yazo addu'a yi ikhlasi ya kira sunan Allah kadai fad'ullaha mukhlisina lahuddin kar ka roki kowa sai Allah daga ciki shine in ka zo addu'a ka hada da asma'ullahi husna Allah ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha mun yi bayani akan su a baya yana daga ciki kuma za ka yi addu'a ka yabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya zo ya yi sallah sai ce Allah magfirli warhamni sai mutum ya ce kai gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai gaggawa ka yabi Allah ka salati wa annabi kafin ka yi addu'a yana daga shi kuma yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kai addu'a yana cikin abin da yasa ake karba maka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da albani ya inganta a sahihul jami' annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace duk wata addu'a an yi maka hijabi ba za ka karba ba sai kai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin laduban addu'a ka kalli alqibla yana daga cikin laduban addu'a ka daga hannayenka kuma in ka zo daga hannaye wanda ya fi shine ka sa hannun yana kallon sama ƙasa kuma yana tafin hannun kuma yana kallon ƙasa ya fi nuna alaman tadarru'i Allah kuma ya ce udu rabbakum tadarru'an wa khufiya sannan ana so ka yawaita yi don ka yi yau sai ka kara gobe kai ta yi kai ta ilhahi sannan in ka zo kuma ka yi tare da khushu'i da kaskantar da kanka inda hali har ka yi kuka sannan yana daga ciki ka zaɓi lokacin da aka fi karɓan addu'a kamar cikin dare ko a ɓoye idna da rabbahu nida'an khafiya sannan kuma daga ciki shine ka rika cin halal in kana cin haram ba a karban addu'arka to wannan sune kaɗan daga cikin abubuwan da za mu iya amsawa wanda lokaci ya bamu dama abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskura Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi sallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh